ne abin tausayi don dama idan wani ya zana neman da lada sai ke zo mu je mu ci abinci a gida fata ban sama famarar nabi to ka sa nabi ya san mutumin sa abu ne ce sai annabi ya zo wucewa sai ya murmushi hina ra'ani ya da ya fata ban sama hina ra'ani ya ga nayi rod block a hanya kuma ya ga ido na ya ja ya ga baki ya bushe ya sa sabon ruko wa araba ma fi waje karkace annabi ya san kai sai ya gane damuwa da yake fuskara don in ji hausawa khabarul khabarul kalbi is'alil wajha khabarul kalbi is'alil wajha me kira ta ko ba ga ba to sai annabi ya ga wa araba ma fi waje ya karanta abin da yake fuskata in ji abu huraira sun maƙala sai ce ya abahir ya abahir ƙala ta tuta abahir malfarku bai na abahir wa aba huraira malfarku bai na abahir wa aba huraira malfarku bai na huma shek malfarku bai na huma kallin bi lokacin arabiya malfarku bai na abahir wa aba huraira نعم قل يا أنت قل ما الفرق بين أبا هريرة وأبا هريرة أنت الذي تنظر إليه لك الكتاب ما الفرق بين أبا هريرة وأبا هريرة ليس هناك فرق بينهما لا فرق بينهما يعني أبا هريرة وأبا هريرة كلهما واحد جزاك الله خيرا التعرف خير من السكن وزيادة لبيوة آه، آه، يحتضر صديقها آه، فالبر بين ابا وغير أباها ليس لك جواب ما لا الحسن ماذا قلت ما لا الحسن هذا يفر فالبر بين ابا وغير أباها طيب. تو نعم الشيخ عبد الله شاه بكر الصلبي ما الفرق بين ابا هريره وابا بكر ها كلهم قل كل كلهما كلهما ها كلهما معناهما واي كلهما واي كما لا فرق بين بكر وبوبا هكذا نعم وابكر أو قل بلغة العربية أنا يعني عليه التصوير نعم نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا أو عجب نعم هذا هو الجواب كأنه إيه، إذا قيل أبا هريرة هريرة فيميل هيرو ميل فيميل ما معنى فيميل مؤنث وهب ميل مذكر فإذا قيل أبا هريرة بابا كهوة أبو أبا هر بابا كلية da كلية saboda ya ce abu huraira baban kyanwa ta mace ya ce bahir baban mage saboda haka ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ana kira Abu Hurairah Abu Hurairah don Hurairah kyan wace ta mace annabi ko don karrama sai yana cewa baban kyan wa namiji mage namiji musa sai annabi ya ce a ah, bahir kullu labbaika ya rasulullah ma na labbaika na amsa maka qala sai annabi ya ce ilhaq ma mana ilhaq yani ittabi'ni kame eh ka biyo ne sai ka bi ne ka biyo ne sai annabi ya wuce fasta ba su abu wurai da ya ce sai rabi annabi ba da kana sai ya shiga gida su a zana sai ya nemi izini ba a zina sai na nemi izini fa azina li ya ni izini kenan wannan wasu da tafi kin wani hadisi yana nuna ko kun taho da mutum sai ya baka izini wasu kuma suka in an ce zo ba sai ka nemi izini ba to fa dakhaltu sai na shiga fa wajadtu labana abu hurairah ce na sai na samu laban nono akwai nono a kurani aha ka aya wa narun min labanin ba akwai wani كابولا من بين فرط ودم لبنا خالصا فائدا لشهر بيت هكذا نعم سيابو ريلي عنابي انا شزوه كي فصا انا بابو ريلي انا ميزي با فصا انا عنابي انا ميزي شغوه فقودنا li ta ga bani sai fa dakaltu fa wajadtu labana sai na shiga sai na gano fi kadahin a a kasko fa qala talibin ta min aina hadha laban ba ne ji ka shiga gidan ka ce aina aka fa amma in ba gidan ka ba an ba ka ka ce min aina amma inda kake da hakkin tafsir sai ka daga ina kana da bai ce min aina hadha laban annabi zakariya shi ma ya tambaya qala ya maryam anna laki hadha kanin gomi indin laji inna laha ya zuru mai shan zuhari sai na bace na ka samu wannan nono ba su sace a da'u daga fulan au fulanatun wane ko wacce ji ta saka kyauta eh, a hada kyauta don wani ba ce sadaka fara a bayir kullum na bai ya rasu da fara ya zuwa abu ne da karfin manta me ya sa da bai kira su gidan yi yawa yanzu ga an zuwa an samu wani dan gudun nono galibi ce ya ba wurera ila haƙƙi ila ahalin sufa ka je wajen ahalin sufa farko ko li ta kira su zo a sha nuna da su kana jin wa kamar da bakin wariya ko ba ko ba shi kenan sai a zo cikin ikon Allah a samu nono baban bola kuma a cikin jirgin kira mutane saba'in bola ne. wai ku sha duka kaga gaskiya bai shigowa kala abu da yana cewa hada sufa hada sufa a ziyarar islam baki ne na musulunci waye suka musulunta yan carrani la ya auna ala ahli baka tattarwa wa iyale ba na goraye da kuma basu da iyaye waye suka ga goran da yawa ka kaga sun zo ka irin wannan ne ka je birane sai za suna kwana karkashin gada amma ahlu sunna wannan kaga sai fitin kawo su ahlu sunna shi ne duk wanda ya musulunta a wani gari eh, duk wani musulunta garinsa da bai zo madina ba shi da iyali ba shi da baba ba shi da mama gari ba shi da kawu kawo na tsallake kawo na kauye ko ba ba ba shi da baba ba shi kawai shi na ba shi da kowa sai musulmai to wannan su ne a lokacin to an ba su mafaka a masallaci da dai da mutum ya aure sai a samu gida a makala shi su ba kuma mutane da suna cikin tsananin talauci la ya auna ba su tattaruwa ala ahalin ga iyalai wala malin ba kuɗi wala al'adun ba kowa ka ba ba da ya yawa ba mace ba yara ba iyaye ba dangi ba yaya ba gani ba kawu ba kuɗi kuma ba kowa wa za a tarbu sadaka to wanda ya dage fitin na sake ciyar da su ya kawo annabi sadaka aya da ba cin sadaka ko ba aza bi ha ilai sai ya aika a halin sofa sadaka sai su ci wala da tara wani na ba baya da komai a ciki wai za a darwa diya idan kyauta ya zo masa ba arsala ilai zai aika musu wa asaba min ha shi ma ya taba daga ciki ya dana daga ciki wa ashraka hum fiha sai ya tarayya da su a ciki abu ne da yake bari ga mu abin da yake zuciya na wallahi zan tsananin jin yunwa da nake ji da karancin wannan nono kuma annabi ce zai kira alusawa mutane saba'in zuwa ɗari fasa a ne zalika wani wani ya bakanta mu rai wannan ba kula ce wa ma adal labanu fi ahli sunna kuma ji farka ta fa menene wannan nono fi a wa ahli sunna kuntu aqu an min adal ni ne kawai wallahi na cancanta in sha nono na tunda yi na gani shur bata shi din ma ba wani zai sha ungoci ba dan ya karam dan kokkoda zai a takan wajiya in dan samu karfin ciki na amma wani ba ba ya ga annabi gaza da ba irin yana sumbatu a gefe gefe amma bolin sun kasa kasa mun ne kasa ba fa idza ja'u ni fa kuntu ana udihi wai ma annabi ta in na zo da in bakin masu gazo ahlus sufa da ni zan rarraba musu ba wa ma a sa'in ya buluga ne min hada nan wa yake tsammani wannan launin zai iso kai dan za a bai wa kowane ya kurba ya kurba ba ni ba wale da kuma tsa'atin lahi wa ta'atin rasulillahi kudu amma ya ce ba makawa sai an yi da'a wa Allah ko kuma yi da'a wa manzon Allah ko kuma a sha wuta dole kai da'a wa Allah kai da'a wa manzon Allah ko kuma ga cuta gudun ba makawa sai da fa'atai dum sai na zo da alu sun fafa da auto na kira su fa akbalu sai suka zo wasa zanu suka nemi izini fa adina lahum aka ba su izini wa aka zo majalisa min albayt kowa ya samu wurin zama gidan ya kame zai fata ka da nono haka shi aka kwace kuna ayan wani kaga haka ba ka yi za mu rera yana ga wani nasibinsa qala sai annabi ta bahir ya kai abu huraira kullu sai nace labbaika ya rasulullah na amsa maka ya manzo Allah qala sai annabi ta khusfa alayhi ka doka gaba su qala fa khasul sai na doki kaskon haka shin fa ja'altu wadhi rajul sai ba mutum fa yashrabu ya sha da buwar yana yana Allah Allah ba kare ya sha sai ka ba shi ya sai ya yi yu'da dam wa yuraku dam haka mai baiti ya ce hatta yarwa har sai ya yi ruwa har sai ya wartsake sama ya runda alayhi kada ya dawo da akushin abu huraira ya ce wa garra wal qawm mutane sun wartsake daga yunwa sun koshi kenan kullum gaba ɗayan su fa khazal kada sai annabi da ki akushin yanzu lora ba bai rabu ba ba wai ya mu ba me rabu da yadda yake ba ko mutane ahlus sufa da duk sun koshi sai annabi ya kalli kwarai a hannunsa da ya kalli kwarai a hannunsa sai annabi ya kalli abu sama. fa nazara ilai sai kalle ni jabu huraira sama sai mu mushi. fa qala sai ta abayir ya ka abu huraira qultu sai ta labbaika ya rasulullah qala sai annabi ta bakitu ana wa saurani da kai ne ba mu sha ba قلت تنسى حتى يا رسول الله سيدي حال الغرب يا شعب الله كاي جزء يا مزع الله قال سانا بيشتر اوكو حد فشرة كذونا كشعب كاي يونجا كنا اقوي مهم مجم شعب ابو عزوني اوكو حد فشرة وانا يرون جامعنا سيدي فقال سينا زونا فشرة نشا فقال نشا ويانا توصيك كالي شنع لبي سامو sai da sami ga nan fa kala ce ishrab ka sake sha Ba ma za ya kula ishrab anan mai wuce yana ka sha hatta kula an sai da nazo na ce la wallazi ba zaka bilaki ina rasuwa da ana da ya turo ka da gaskiya ma a ajinu da kuma sulaiman ba wurin shiga da wurin tuwo da wurin ruwa da wurin numfashi a cikin ya zama nak ba ma raba cikin gida uku ba fasa rabawa. Ala sani bai jabba a nuna mu Ba a sai ku sai na bashi alqada abu shin fa amidala ya gode ala wa sama ya basmala wa sharba ya sha ruwa. rahuwa rawal bukhari na yanzu za mu nuna ku kowa ya faɗi fa'ida da ya samu a wannan hadisi ko ba ko malam wani fa'ida da samu wannan hadisi faɗa mana don abu ne kada mutane da suka taso waje da da ka nuna wanda za ka yi tambaye shi to ba ne sai wani ka samu na bayan ajinsu da aya na da yawan ku aka abinci ba zai eh, sa karga goshi ba ya sa kada kai ruwan abunka ko ba gaba ai eh, wanda ka ka tana da ji ai kai da shi <laughs> eh. na ka nuna wani mu tambayar shi a ya gane a idan zamu na wani shi ya yi ya yi to sai kai wani fa'ida ka samu dogon hadisi nan da mu zara ma'ana mai haƙuri yana tare da samu da yarda Allah don abu raina ya yi haƙuri kuma ya zo ya sha goshi da wani ne da aka je kira sai ya noke sai ce ba su da su je daura kara na nuna wani sai da na samu na a karuwa a nizira da eh. kai wanda za ka iya wazi so bai ka tsara haka da hannun gaba wanda ya nuna ko yi tsara manzo Allah sallallahu alaihi Na now ka nuna wani a ah, ba ga yi ka tsara da ba mu fara hadisin da kai ba fada fada duk wannan tsohon hadisin wanda aka samu fa'ida ba abubuwan goyon ba ba za ka wada ba Me wuri daya yana da gaskiya kuma ne kwararo albarka a cikin abu na nuna wani malawal mai gaza a cikin a wani malawal ne mai wani daga shadidu tsawarin su ya fi a ah, babu ga su suna abu wurai da ma baka samu karuwa cikin mana ci gaba a ah, ba gama ba

ma'ana a ya sa ya je ya yi wata damu duk da ya faɗa ma zuciyarsa haka ne tsoro na wani ba kama na umar to shi a nuna waye eh, ruwa ba kyau na'am wani babban ne nuna wani a bakar bismillah قال عسى ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة دون ولي اسمعنا بسم الله كنت اذا عسى كان لا جاهز اذا ابو بعد وكان عسنون الايمان نعم اسمعنا آه، اها ميل الذي نعم كيامنا الذي نعم شاب na'am to shi ga nan cikin fa'idojin hadisan nan da ba ku ambata ba wani ya nuna abu hurairah kana ya cewa abu hurairah kana ya cewa abu ko ba gaba sauran kuma ya nuna maka yanzu ka san su wane ne ahlus sufa ko ba gaba ne ya kwatanta su ba su da ba su da ba su da sannan kuma wani hadisi ya nuna mana cewa Ah, idan ka ga mutum alamar ah, yana tagayyara ba sai ka tona cikin sa ya faru ba kawai sai ka ka zo kawai ka san me damuwarsa to haka annabi bai bai ji bakin kai yunwa kake ji na bi don ga kuli kuli a bai fara haka ba sai ga wani hadisi ya nuna mana annabi baya cin sadaka sai yasa da zarar sadaka yanzu sai bai wa ahlus sufa gaba daya amma yana cin kyauta ya kawo kyauta sai dan dana ya tura wa mai ahlus sufa sai ko wani hadisi ya nuna mana cewa fa akwai duk da an ce a raba ciki gida uku to fa akwai lokaci da ake cika cikin ma gida uku din da don abu hurairu ya sha nuna ga eh, yi dam ko ba gaba ne har yadda babu wurin numfashi ko ba gaba ne goshen swale me ya sa abu hurairu ya kwaci da nuna nan dam ne kuma da ne ta a da cikin gida na a sun malmali ke abu malmali gare su nan gaba idan mutum ya ga abun malmali ya cin mugun ta gina dam to a to khususiya abu hurairu kenan zo ya ga a ya ga na santi ya santi amma fa in ka duba fa in ya koshi koshi sai na miƙa da bisani da ke ƙara ƙara to wa zai taya ka mana a ya yi tagayyara ba sai ke mai kira

kuma mai yiwa ma yana cewa babu wurin shiga kenan da na rabin ciki na gida uku inda ya dace a kai wanda din shi ya shiga yana ba za an gane don ana iya cewa tankin mota ya shiga da mai ai ba za ta eh, har da yin ya shiga ba na wani ma akwai jigiwa magana a takaicen takaitawa ko mr bisimila tana da zamba kai magana su na'am <laughs> Eh, zuwa annabi ya nuna masa ba kai kana gaggawa ne ba ka tara wajen sai dai maka bar shi inda yake eh, kana ga wai wanda zaka ka shi kawai ba sai na bi ba to ba za ka sha ne duk ma ga gabar sa inda yake amma kurare ne haka eh, sannan kuma wannan yana nuna mana shi dai kawai abin da ya sa abu wurai da ya koshi da yawa wasu malamai suka ce shi nono baya yawa ya sa jariri tun ba a wanda ya tabbar kwada ya tabbar kwada ya tabbar kwada cikin sa ya tabbar fashewa <laughs> ko ba gaba da ya ta shan nuna mamar za ka nuna duka biyu a cikin zai shanye duka ga dan cikin sa dan fire ya yi tam ko ba gaba wani nono ko da a yi tam ba shi da illa shi ya sa abu ya yi tam sana wana biyu nono fitratan layi latin fatarar nasa da ya fara rayuwarsa da ita saboda babu damuwa sannan na uku duk abu wanda albarka ne abu mai albarka kuna ji abu mai albarka ko an koshi da yawa baya illa eh, kai kare gudu zuwa na eh. to an daina gudu a majalisi wanda ya zama eh, abu mai albarka ko da an sha ya yi yawa kuna ji ba illa domin abin da zai gane mu wannan tsakanin imamu Shafi da imamu ahmad ibn hanbal da abu hanifa ko shafi ɗaya ya kai wa ɗaya ziyara da ya kai ziyara ba sai kwana ɗaya a gida da ya tafi sai shi imam ya kira kirawo baiwarsa inda kin ga wannan malin babu irin sa duniya kawai wannan malamin ne ya kwamsa maka abubuwa ko kwana ɗaya na maka sai ya kwamsa abubuwa guda uku sai imam ya tabe ta to wani irin kwamsa waye sai bai wata ce na ɗaya sallar asuba ya yi ba alwala wata ayi ina amalanta

na biyu kuma aka kira ta ta tambaye shi kare kansa sai ya ce abin da ya sa ta ga ya yi sallar asubai ba alwala ai da bai barci ba yana nazari ne akan wani hadisi ku faɗi hadisi ya aba umairi wa fa'alat nukairi hadisin da annabi yake wa ɗan talha wasa ya aba umar ya kanarin ka yake ina ta a wannan daren yana ta cire fikihun wani hadisi yadda yanzu nake cewa ku cire fikihun wani dogon hadisi to wai yadda daga isha'i nan har zuwa subahi ya fitar da fikihu guda dubu daya a hadisi to shi ya sa kaga bai yi barci ba shi ya sa ya yi asubahi da alwalan isha'i yawwa kaji to me hashiya wai me hashiya ba na nan majalisi ba yace kuma abin da zabe yake ya mun laili babban nazarin ilimin addini ya fi kiyamun laili sai dai ga wanda ya hada duka sanin wa mahallin shayi na kawo wannan yadda abin da ya kuma ya cinye tuwon gaba daya don gidan da ya zo gidan malami ne to kuma abincin gidansa akwai albarka shi ya sa abu mai albarka kuma ana so mu fiye dam don abu hulaira ma ya yi dam da nono mai albarka wannan kira shi na muhammadu shayi. fauna mas'alatun darul hajatu ilaiha ana ana wata mas'ala bukata yana kira mu zuwa gare ta waye ita ce annal akilina idza kanu jama'a masu abinci sun kasance jama'a ne basamma ahaduhum sai ɗayan su yi basmala hal tazulu مشاركة الشيطان لهم شن gusar da tarayyar shaidani gare su fi amin a cikin abincinsu bi yi wa da hu da da shi daya an lata zuru illa bi da jami ko ko ba zai bushe ba sai da da gaba daya zai tsari za mu ci abinci ko biyar ko wani duk yin bismillah sai dai bai basmala ba to ma to in ai basmala shaidan ba zai ci da kai ba in baka yi ba ba zai ci abincin da kai to shin idan ko biyar ko suka yi basmala sai bai basmala ba shin basmala na ku hudu zai diliti na sheda ko ba ta rashin basmalarsa ta sheda zai yato gayyato iblis shaidan Allah ta zirwa ziratun amma dai ina jin zai yato zai yato da yi ba zai ga ya ba to bari mu ji abin da mala ya ce fa nasun shafi shafi ya ba da nasu ala istizai tasmiyatul wahid an al baqina idan mutum daya mala ya ya isar wa sauran ku dari za mu ci abinci daya yayi mala. casa'in da tara masu ba babban malamta ya isa security daga abincin shaidan ba zai zo ba me bayanansu waje alahu a ashabahu masu wannan waje alahu sun sanya cewa su masu wannan magana karatu salam kamar mai yadda sallama yanzu a taron nan wani ya zo ya ce assalamu alaikum mutum daya ya ce wa alaikum salam ba ya isar mana ba ba ya zama farzan kifaya ba wa tajmid al da zai mai hajji shawa ya hajji shawa ya ce alhamdulillah duk taron in mutum da ya ce ya ramaka la ya bada zan saura

wani ba mamaki ke ma cikin kwakwalwa mai rubutu na mala ya ce wa kar yi kalu wasu wasu ce la tarfa kasu shaitan ba zai dauke tarayyar shaitani ba lil akil ga mai ci illa bi tasmiyati huwa sai shi da kansa yayi wala bi tasmiyatu ghairihi bas mana wani ba zai isar ba wala hada ja fi hadith huzaifa ya zo hadith huzaifa inna hadanna ma rasulullah ta'amu halarci cin abinci tare da annabi a jari a sai wata baiwa ta zo ka ana tabbaka wa tun kuda ta ake fa za'a bar ta zo da za a yi da abin da annan da sa hannun da abinci ba kan rasula ya biye ya ta ne mai kama hannunta kuma da arabi wani bako ya zo ka ana ba ya tsawace maka an tukudo shi ba kan da biye ya kama hannunsa sahabi su ta nabi ce inna shaytana la yasta'illa ta'af la la yajala halata bin shidda Allah ya kira smullahi alaihi wa amma sunan Allah ba wa ila jaa bi hadhihi al-jariya ya zo da wannan baiwa da yasta'illa bi anna halata wa kaza bin shidda da layyata fa hasu bi yadi ana kama hannun ta faja bi hadhihi al-arabi ya zo da wannan ba kauya da yasta'illa bi dan halata bin shidda fa hasu bi yadi wallazi nafsi bi yadi inna yadahu la fi yadi ma aydayhi hannayensa da hannuna sama zakarar su wallahi sai annabi ya mashi suna Allah wa kala sai ci to kun ga rawan musu to kun ga wannan ya nuna annabi ne ke cewa biki da sahabbai annabi ya yi basmala su ma duk sun yi basmala sai ya nuna tsoma hannun wayannan ba basmala zai gaye to ne wani wajen gudanar ko babu? sai dai matsalar a nan kamar fa dama annabi bai fara cin abincin ba ba da sun mazakar mallahi wa akala to za mu ce walau kana tasmiyatul wahid tasbih tasmiyatul wahid tasbih malai ce da sallamar mutum da zai isa lama wada shaytan yadahu fi zalika sa'a da shaytan bai sanya hannunsa wannan abincin ba yanzu masu wani magana walakin kali jabu amma fa ai musu rabbi an ba su amsa bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma zai da annabi bai sa hannunsa ba fara cin abincin ba وسمى بعد تغباين يبسملة ولكن الجارية أما بيور ابتدأت بالوضعي ذاك فارة صاحب مدني بغير تسمية بعتاري بسملة a rage nan ba a fara ci abincin ba a nan bai basu ya fara daga bayan da yi wa ga zalika a arabi fa sharaka wa man shayta fa min aina lakum anna shaytana sharikun man la ba da tasmiyati ghairi kawai da suka yi raja ga wannan dalilin sai suka to ina kuka samu wani dalili wanda ya nuna shaidani yana musharaka da wanda bai yi basu mana ba ko da wasu yi basu mana a abinci ɗaya ba a za mun tuna ayyuka mala ya ce wanda zai yi a ce in ji da dr mustapha murad lakin sai dai gara wa turmuzi wa yana min hadisi aisha qalat kana sa yakulu ta'aman fi sittatin nasabi ayyuka da nabi na cin abinci da su guda shida faja a arabi sai wani ba kawai ya zo fa akala husa na bai tufa ya ciyar da shi bin lukumata ne ya ba loma biyu ya ba ya ba ya ciyar da shi loma biyu ya ce ci sai ci loma biyu abinci ya tsari Ba kala rasul sa na bai ya ce amma ina wulon sama daga farko wanda kuma bai basu mala ba da ya yi basu mala da kowa ya koshi yanzu kun koshi da suka ce ba koshi ba kaga a abin abincin da mu zai ce wannan kawai loma biyu zai sa za da bai nuna ce yara da ke musu cikin su to kaga wannan ya nuna kenan ko da ka yi basmala wani bai basmala ba zai iya eh, zubar muku da albarka abincin ya fara muku ita wa min al-ma'lum anna rasulullah wa ulaika sita sami'u sananne ne a da wannan shida sun ji samu ko samu sai sai mai sai basmala da annabi da wayannan shida wala ma ja hada al-arabi lokacin da bagwai ne yazo fa akala wala yasu sharaka wa shaytan fi aklihi fa akala tsabi luqmatayn walau samma laka faljani qultu wa hada huwa ar-rajihu eh, an yi san ma jami'an hadirin wanda shi ne magana mafi inganci in kun zuwa ta abinci ka ji tsoron allah kada ka bata musu albarka abinci duk ku yi basu ba ga wani ya halarta mana da babin tarbiyya ko mutum zai ci abinci da yaransa ya za su yi basmala ko kar ku manta a karatu na makon da ya gabata mun karanta su a nan basmala na cin abinci da murya ke ba a yi sa asirce kar wani ya zai sa asirce ya yi sa bayyana da آداب تقديم الدعاب لدبن gabatar da abinci ila za'irina ga masu ziyara تقديم الدعاب gabatar da abinci ila da ikhwan ga yan uwa fi fadlan kasira kai falala mai yawa fa yana min makarim da akhlaq yana daga cikin kyawun halayya wa min karamil mar'i kuma yana daga cikin karinci mutum ɗaibu zaduhu ɗiba zadihi eh, ma'ana tsarkin guzurinsa fi sama da afilagoro guzurinsa ba haramu ba wa bazli da ashabi kuma ya bayar wa abokanansa wakila wasu wasu ce ijma'ul kuwa? taron yan uwa alal kifaya yana da amfani da yawa na daya yana ka kifaya a koshi. ma a tare da alkunus hira tsara nan in kuma mata mun karanta in ana ci abinci a yi ba a hira bidiya ana tsara ci abinci ana hira ana magana kayan kone ya hau ya faɗi ko ba ba ana tattauna ire-iren wayan ko ba ba kuma a babu radiya au mana ko wal ulfa ko yana kawo haɗin kai laisa wa min duniya kai cin abinci fa a jami wani abu da ba a duniya yake ba yana da cikin daɗin lahira yau don wani lokaci za ko da mai ba daɗi ana kira ana kaza ana kaza sai ba loma yana da ko ba ba sai ta ko wasu gora suna amfani da wani damar turfa kan sa na ba zai iya sa dole a biyar da yake so a gidan su ba ba wannan wani ta yi shaka shaka ba ma mai kai na gidan ku ba ka kwaɗayin sa a magana kwaɗayin na gidan su ma na kajiwa ku zaga amma kaga a gida wala yi zana na uba ya tarsu ba za ba ka ma yi ne ba balle sai ta abincin nan bai ba a waye yaya shi da kira bayan da abdul hadisi an abi huraira رضي الله عنه قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه الله ranar kiyama ya adam ya kai dan adam maritu falam ta urdu na yi jinya ba zo ka ga da haka Allah zai ga maka na yi jinya ba zo ka ga da ba to kaga wani zai doka irin jinya da za a kwanta da mutum a abot a irku ko ba gaba ko a kai sun jan hospital ko medical center ko TH, ko ba ga ko a kai sa germany ko a kai sa india ala sai ce ya wani biya ubangiji kai ba ko duka ya zai zai kai shaka wa an tsaron kulare alhali kai da ubangiji da ke wani irin jirgin za ka ala sai allah ce amma alisa ba ka da labari an na kula da bawa na wane bari da ya rashin lafiya faransa hudu ba ka gaishe shi amma alim da bar sani ba annaka law utawda ka ga yace shi da wajenta ne da zaka tarar da ni a wurin rahmata ya ibn adam da Allah ya kira wani ce ya dan adam istan istan amsu ga malatu ne na yi taro ban ka ba da abinci ka tace ka hana da abinci ka furowa qala rabbi kayfa ujibka wa anta rabbul alamin ya zan ta daga kana ubangijin halittu qala sai Allah ce amma alisa ba sani ba anna kun tsatsa maka abdi bawa na ya nemi ka bayan ne abinci kula wa da falafel da yau baka ce da shi ba ya nema ka bashi abinci ne ce ba shi da abinci kan hana shi amma alisa shi ba sani ba an annaka law al'amtahu da ka ce da shi lawajenta zalika in ya kawo ya nemo da ba'am ala kubbihi miskina wa yatimin wa asira ya bin adam istasqaituka na nemi shayarwarka walam tusqini ba shayar da ni ba qala kai rab a asqika wa anta rabbul alamin ya zan shayar da kai kana ubangiji halittu qala sai ce istasqa ta ka abdi kula ba wani na wani ya nemi shayarwarka walam tusqini ba shayar da shi amma innaka law sarqaitahu wajadta zalika bi ka shayar da shi za ka samu lada ka wa ma adabu amala dubban sa fa ba za fi dukul wa ba za a fi taqdimi ba, wa ila dubban a gayyafo ka ba ga to fa ba za wasu na dubban fi dukul wajen shiga wa ba za wasu na dubban fi taqdimi da wajen gabatar da abincin adam dukul na dubban shiga laisa mina sunna baya daga sunna an yanzu da kauman wata ya nufaci mutane fuskanci mutane mutarabbisan kawai menene mutarabbisan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ذات ملك أنصفه وأنه أتم ويتربصون بكم الدوائر suna seta suna allah allah ba sai mai faru a kanku ba nan kuma abu da yake nufi ba suna bana an yansu da zaman ya nufaci mutane mutarabbisan kawai ya seta abincinsu kada ya je da biyu shi da gina kawai sai ya sai da yaushe za su karya sai ya amko eh, amma ka ga yanzu kafin a girka ka za a ƙara ruwa da shi eh, eh, kamar ya sai ta bai da kula ne ya shiga wajen su wakta al'adari lokacin ci fa inda zalika min al-faja wannan ka musu kwatsam da yawa ka zo kwatsam da yawa Eh, shi sama idan sai ba ko kazo kwaka sai ta kai hakuri abincin yanzu babu kai a ciki sai kai hakuri sai a fi sai second batch ko next batch sai a zaka shi wadanda sannan kuma ana ka zo kana jira jira Eh, wa gadu ya qala ala da la jayyul ladina amanu ya wayna suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gida an da sunan za a ci abinci illa an yuzana da kuma lafa da sai an baku an shela an baku izini zuwa ga wani abinci ghairu nazire ne na bawo kuna jira da uwar eh, karka je to an ce an kai ce ka wani magajin sunna ne ka je ka je ka zo na kace kana jira da kwanan ga da ta fasabi kafi a zama ne sai jawo na aya fage ta da ba yani abu da rigo wasu da muntazir yana gidigi kuna jira lokacin sa su nazdihi da nunar sa wani ba ko da gida da karka zo kawai ka za kansu kawai a kwami zuwa ba walakin sai da hakku dakil hakki mai shiga izalimin sarrafa sai bai sai ta ba wanda baka sai ya dace annan an sadama ya same su ala tsani suna ci abinci Allah ya kula ma na yau da nan kare ta mana baba ce ko ba ga yawa ka zo ka same su suna ganin wannan tsere ba zai shi da jama'a ba suka samu fata su na daya to ku ya wuce ji suna ci to kawai da kai wasu fata kawai ka fita gaban zama musu ko kana da ne ko kai ne ba da kai da su na'am ma da kawai ka je kawai ka same su an da ba mu ya feta su kawai ala da amin suna ci abinci ba kyau allah ya kula ba na yin kare ta abin da ba ba su izini ba balle ya kwace ta yi kwace ya yi zalunci eh, ya yi zalunci eh, don ka ba amma yi masa sai ba mai halar da ba har wani zalibi ya sai abin sai na so haka wasu dalibai suka fi zalunci wajen da na zuru ba da masallacin to gaji ya yi na ba da yanzu da haka idan ya dace wata ba idan na mai tarafa idan ka zo wasu ziyara kai ba sai tawa kai don ka gane yanzu suna jin wamu ka wake ba ko ba gaba wata ba ka sai mu wafa ga an alaƙa yanzu ya suna kai cin abinci to Allah ya kula bai halatta bai dace mai ba ya ci ba malami uzallahu wanda ba su ba shi mai ba bai zagila amma sun ce kul ka ci shi ma fa ba wakil sai zai fada ci ba nazara ya dai nazari sai su ne ya san ya zo kwatsam ne ya yi nazari bayan alima in ya dan karanta fuskar ya gane ana ya na wa alama habbatin sun ce ci din har suna so ne musa da ya taimaka musu a cije wani sai sai ba da tallafin wayan karar sun yaga suna sun kasance hulun a haya suna faɗa da don kunya mino da garin bala'in da ga ya kula bai dace shi ga wani abu yana iya faruwa musamman yan makaranta boji wani ya nan tiri shi gaba ta ga nan sa daya to ga da boji ya yi magana ko eh, ya ɗaya zama ɗaya da jigar ba sai wasu abokanai biyar sun shigo sai yana ɗan jin nauyi nauyi sai ce bismillah sai ku kalli fuskar eh? hannu ma za a raba gani biyu a dafa rabi na a fi da ce wani yanzu da ya ci ajima Allah mu ba su na a ba ce su da yo a wani ilimi ne wa ya ɗan ya kori zuge in kai ba kowai in ka dafa abincin da kai ba kira su zo sojiya nan na sai ka raba biyu ka ɗiba uku wani kuwa zai samu nama biyu uku in sun ku gama ci ka ɗan jawo da hira ka ɗan zai ku je raka ku akwai rana in sun tafi sai ka dawo ka ƙara saura shi ma wannan ma wani hikima ne ba don biya shi ba wani lamarin ba zai ba eh, sai sai ta wani lokacin zai cinye ba. yawa da kai kana koli ne wani ba kai ba kai ba ka bori ka yi hakuri na to mana yi to idan ka sai to suna ta abinci ba shiri suka ce bismillah ka zo wani lokaci sai ka duba zai ishe su ko ba ka zo ka same su uku sun sai wasu ashirin ka za su ci biyu kawai kuwa eh, ka zo kawai da haifin bismillah ka ɗan biyu ko ba ka bane in kaga suna fari ne har zuciya ta ta abu kaga ka rayuwa ke da shi wanda ya halitta ma ko ɗakin gari da baka na ci abinci ya akwai aminci tsakanin ku za mu karanta gaba ka gajimana mana ala ausa ku ka to wani abokin ka ne to kuma ba shi da damuwa ka ji wani ga abinci da kai da shi za ku ji bayan ya zuba kai mai rage to zai yi ka yi ba tuna kuma ki ma da cewa ga kuma zai yi kai ma a ce kana hannu ka ga za ka zo yo kenan ya ce maka bismillah ko ba zai yi ba kai ma ga ji da magana ba yanzu a yi su dafi za. ko ga abura da tsara mai ko ga noma ɗaya da shi ya yi shi ka da noma ɗaya da ta alhamdulillah na kaɗan jira jira ciki kama da ya ce bal yan bagi an yi ta'alla wa in kame ya kulu na aya iya gaskawa suna ce wanda bismillah bismillah ba kawai kunya suke ji amma wallahi ba da sonsu ba to bala bagi an ya kula bai dace ci ba wannan ba ake maka wannan kwatancen to ya zama ne da wanda zai zai saci kudin mutane ko ya kwace da kafi da yake bal bari ba ka bayan bagi ya dace an yi ta'allala in ya gane don kunya ne kawai suke rufe yawan maka basmala ba har zuciya ba to ya dace a yi ta'allal sai ya ba da wani hanzari kayan wurin kawai ya ba su labari ana wasu ya kulma a alimin magidanci ne da ta kan iyali na tala biya na zamu ci abinci tare au kai da ke ko wani sa bi ma laisa ka zama ya fada da ba karya ba amma idan ka na jahiya ka jigo eh, abin da ka faɗa shi duk ba yana jin yunwa ba ba fa kasada ba da ke. sai ya je wajen wani cikin yan wata da ya ji mako don a bashi abinci wala da taron basu bi bai sai da lokaci ba ko da kalli lokacin cin abinci ba sai je tarar fara ba sa bi ba laifi a masu sai ya ci kamar kasar da rasulawa wa abokar wa umar radiyallahu ma manzila abin Haifa yadda annabi da ah, annabi da abokar da umar suka zo gidan abin Haifa. ya ba ta an gane kana da wani abu kana jin ma ba ka sai ka lauta da jiwa ka ta bari mu je gidan su ko za mu samu shi ba da ibn abul aiza ibn tayha radiyallahu anhu wannan ce mu koma ila sai na abi huraira zuwa ga abu huraira ya suku na ma da sai ka na rahoto abu da ya wuce an abi huraira radiyallahu anhu kala kharaja rasulullah annabi ya ta zata yau a wata rana aw lailatin ko dare fa iza huwa bi abi bakar annabi ya ce tsakar dare fa sai ga Bakar alayi umar alayi fa qala sai ma akhrajakum min buyutikum hadhihi as-sa'a me fitar da ku daga gidajen ku irin wannan lokacin rasu da الجوع يا رسول الله يوم يا مزال شيء شريم يوم يا شريم قال سي النبي sai Annabi ya ce. suka gaya masu haka hada ta ne ce wa ana nima wallazi nafsi bi ranje da Allah da raina yake hannunsa la kharaja lil ladzi kuma abin da ya fitar da kuwa a gida ne ma ce fitar da wani hadisi ya nuna kana iya rantsuwa ko ba a ce ka rantse ba don ka ga ana alibi to ana wallazi bi nafsi bi dihi la akhraja lil ladzi akhrajakum ko ma ku meke kenan ya sami suna zaune kenan alayhi fa kama ma suka mike tare da shi fa ta rajula min al aqsa sai annabi suka zo gidan wani mutum cikin mutanen madina a wannan dara in kun zo a dara na daya uwa abu da aisa ibnu tayhat kamar firwa ta tuma zuwa abu da aisa ibnu tayhat suna shiga kan irin wannan ba a bayani ana ganewa eh, idan mutum ya zo ai za a samu sauri abubuwa sabuwa bai za huwa laysa fi baitihi sai suka tara baya gida to da akwai aminci tsakaninsu. sai suka shiga gida fala mara arhu mar'a matan tana gani ce tace ta ce marhaban wa ahlan maraban san da zuwa fa qala arsa ta nabi ta aina kulan ina wani ta ce zahaba yasta'zibu lana alma ya tafi ya debo mana ruwa kage da ɗiba ruwa ya kama sai mata sun ɗiba kun ga mazan da za su ɗiba sahaba ya tafi yasta'zibu daga azbun hada azbun kura. shi yasa da suka ce ɗiban ruwa hankin mai gida ne ba hankin matar ba ko shi yasa daure ita sayar ruwa sai shi ma yana daga cikin nauyin aure ko ba ruwa yana daga cikin nauyin aure kuma akwai lada kuma yana daga cikin duk abin da ka kanarwa sadaka ce a gidanka ya ce za mu yi sa zibu lana alma ya tafi ya ɗaya kuma ruwa amma menene ke gaba shiga da yan sa zibu lana ya sa zibu a ya zulubul ma al'adul wa tsayi ya sa idan mutum ya je ɗiba ruwa ba za ce za mu yi zulubul ma ba ya ce yan sa zibul ma inda ruwan sha ne ya je ɗaya kuma ruwan sha don azu ruwan sha haza azubar kuratu sa'ihun sharabu wa haza min mutujaji ya je ɗaya kuma ruwan sha in ja al-ansari can sai ga ba na yanzu fa nazar ila rasulullah sai kalli annabi wa bai da sahabansa sun maƙali wannan abu da aisa ibn sayhan yana shigowa gida sai yana shigowa gida yanzu ga annabi ga sala baka ga sala umar ga first class na duniya gaba daya na yan aljanna har cikin manzanni ga sai na abubakar ga sai na mutumin nan yana garin sun maƙala sai ya ce alhamdulillah ya bai ma abu ne bi alhamdulillah ya sai fada ya ce alhamdulillah ya so malala ya ce alhamdulillah na gode wa Allah ma ahadu ba wani mutum daya aliyawa a yau a duniya nan akrama adiyafa mini wanda ya fi ni manyan baki obama ne ya kasar ka wane ne ya je wane ne ya je ya ce wallahi kan duniya a yau din nan ba wanda ya kai ne manyan baki ko umar ne kadai ya zo ai na hai balle kuma ga wanda ya fi umar abubakar balle ma ga wanda ya fi abubakar ya fi annabi ala, ya fi annabi nuhu ya fi kaf annabawan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da ya kai wa allah ziyara ma sai da aka shirya masa sama aka tattayar da annaba daga kaburburansu aka sassaka musu ransu aka yi musu kwalliya aka ce aka zo aka ce su tarbe shi a sama ta daya a da suka tarbe shi a sama ta biyu ko duk kowa sai ya nemi gaisuwa haka yake har sama ta bakwai ya tattauna da mahalicin annabi ya kai wa Allah ziyara ta musamman takanas ta Kano takanas ta Makka ya kai wa Allah ziyara ko wai wannan annabi da ya kai wa Allah ziyara an karbe shi da martabawa yace at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat allati assalamu alayka ayyuhan nabi wacce ya kawo a wa abu da ya ta yi mutu ya hanzu ya a kaga wani ya more ba kowai shi sace na gode Allah uwar haka babu wanda ya sai da bako ga abubakar kaf al'ummar annabi shi ne first class annabi yana sa kamar sa aljanna sai shi sahibin annabi إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ma'ana. sannan kuma ga jarumin jarumai sai da umar wanda annabi ya ce da zaran umar ya rasu addinin musulunci ya yi rauni da zaran umar yana na addinin musulunci ya yi ƙarfi wanda a ranar da ya musulunta aka yana ibada a boye ya ce duk wanda ya boye zan gara shi to da in ka bayyana za a gara ka yanzu ce ka boye za a gara ka to wai su uku ne ya samu sau nawa annabi ne yana ta khaltu ana wa abubakar wa umar da khaltu ana wa abubakar wa umar kuma su uku nan kaburburan su a jere annabi abubakar umar wanda sunan yau a gidan abu da haisa ibn tayyan matar ma ta more girkinta wayannan za su ci shi ma mai gidan ya more dukiyarsa za a ci kuma a gidansa kuma da daddare inda na sha kallai ne ya sha wasa lalle ka sai wani ya more ba ko kuma da abincin gidansa ba alal ba ne zai kai masa ziyara ne da wuru yake ne zai zama ziyara ne da sata yake ne zai kai masa ziyara ne da cuwa ba wai ciwaciwa na abin ba cuwa na cuwa-cuwa da zai kai masa ziyara ne baka kaga wannan shi ya sa ya daga abu ya gode wannan ai ko miyar kuka aka ce ya haihu kai ko da ruwa kadai ya ba ya bar wasu abin cikin kurba ya haye kai ko da an rasa abin da za a bayar taka wanda annabi ya zuwa gidansa annabi ya tsammanin wannan zai share mana hawaye mu annabi ya maka kyakkyawan wannan zaton yunwa ya ɗebi annabi da abubakar da umar annabi ya tuna ka a zuciyarsa ya ce kai ya yi maka kyakkyawan zaton za ka ba su abinci wannan sai tunatar da ni aliyu allah ji darsa lokacin da muke aiki wannan masallacin shirin haka ya kasa mana sai muka tashi sai ya shirin sai gidan sai nake gaya masa muna aikin shirin ne na masallacin musulmi ya kasa shi ne kawai sai na tuna wani mai kuɗi nake tausayi sa sai na ga kai nake tausayin ta je mata taimako ai ya ba ya ba masa ka yi to yana kira na malam garba da suke suna na abubakar sai sai gaskiyar ka malam garba gidajen mutane yau da tsallake sai ya dauki sabbin sabbin dubu dubu ya ba mu dubu biyar mu da wata gara to kaga a nan shi muka yi wa kyakkyawan zato ya kuje zai bayar sai jira ba an gane saboda ka zanto kana da kyakkyawan zato ba ma sai wannan ba duk abin da suke da shi ka zanto kana da kyakkyawan zato ana yi wa kyakkyawan zato ya zai za su samu a wurin shi gara sai ce kai babu wanda ya kai ni more baki to bari mu je da yawa kana ko shi ma irin na nono a gida abu a gida da mi da abu bari mu ji a wannan lokacin sai ya fan alaka sai ta ka san dole ya mutu first aid ko ba ga ba first aid ka san karka je kai wani bako ka dauki ganda ka ce zaka dafa ya zo yunwa yana da mu shi wani ganda zai dafa ko ba ba ko ka yi ba ko ka nemo shinkafa da wake wani ka ce bari wake da ku ka daba masa shinkafa to za ka sa masa abin da zai dan rike sa a dan so min tabi kafi a yi na musamman eh, ai su bageti ma ba zai damu da wuri ba ka samu masa indomi ba ka eh, yana dan ci ana a zafi rana ce zuwa zafi rana ka bashi ruwan zafi yawon to shi ne ka gane lagari tun da kai goro ne na a wani lokacin mutumin nan da ya ga aka fassara ka sai tafi fajja a wuce ya zo musu bi hiskin an kawo da ha amma a kasar ce hiskin wayan rusu kasan suna iya tsanko da biyu na yana jikin dole sa ko san goro ba su tafi yana zama shi ko da mu tsare tsare ba to sai da za a karyo sai ka ga zo da shi sai zo su annabi da dabino a dodonsa eh, da ya zo annabi da wannan dabino a dodonsa za ka yanzu masu wayo ko mata da za ka suna da wani abu wanda yana nan a gida ka tun lokacin da mai gida ko yana jin yunwa to kafin a dafa abinci a na abu kusa da baki sai abu wasu su samu menene cincin ka kafafula da ne da cincin na yawwa ta shi ma ga wuta ma ka ba sai a sa wuta ba sai a dan rage shi da shi ko kuma a yi kirban a ja gira ne da kirban da hausa ne suna mana da wuta ne ta kai kirban صافي ما توجه جفتني جفتني جفتني جفتني جفتني amma kai kaji da suna faɗa mamulka kurai da gaskani to kan kwa samun shi aje ta gina shi ma zai taimaka cin su ra'ayi shi yanzu ana iya ci da niya ba sai ya ci da kudu su gubewa ba ba Allah sa albarka abin shi ne wannan kenan sai ya zo wasu annabi da wani sun da wani bunch na dabino fihi busrun wa tamrun wa rudamun kafin yanzu misali sai ka je kan tutu gyada kan tuji gyada in ka buke za ka ga wasu bushe bushe ga wasu kwali kwali da muna raka mana a kan gona bala eh, da wasu kwali kwali wasu burburdi akwai burburdi ko ma raza ma raza ana san burburdi ko yawwa sai aka ciro gida akwai wanda za ga ya bushe akwai wanda za ga kwali kwali danje danje to shi ne kira sai zo su adam da kwali na dabino akwai dabino da za ga ya da ya bushe akwai wanda za ka yano da danje akwai wanda gashi na daci daci goro goro sai ga ciki eh, ma'ana zabi son ka bi iskin da bot fi busnu a cikin akwai danyen dabino wanda bai kosa ba shine bai goro goro wa tabrun akwai busasshen dabino busasshen nunannen dabino waruɗa ba akwai ɗanyen dabino amma ne ba kala sai ce da su kulu ci wannan wani wa ake wannan tsawaniya faɗin sunan shi ilu na haifar ko ya kana mai da shi yaro taimaka masa sassuwa abu da haifa ibn waye da alfahar sai ke da ana so ka haɗe sai shi yau yau irin wani ba za mu zo mu zo ku yi mu zo ga za mu ce maka wannan da ya yi wa su ana yi kaza kaza ne su ne abu da haisa yau da ya gome gome mun zo zan tambaye ka eh. shi da kira sai ana yace kuluku sai abu da haisa ibn ta yace kuluku ci wa kaza mudiya yana ta ku ci ko ya dauko ga manja فقال له رسول الله أنت إياك والحلوم إياك والحلوم إذا قمت دمين ما جرى والحلوم كان كي يتدفع بيوم الحلوم ولو يتابع Eh, karka saba karka yanka dabba da kuke saba don ka dabba da ake saba in kom ne ai ana zuwa sai da nono ya kawo kuɗi ta wata yi kima ka baka ko kana da kaji kana da mai maka kwai kada ka yanka ka yanka wanda ba shi da kwai baya kwai yana fata gani ya sa ka ga ko da annabi ran da aka ce yanka dan sa ta ka samu goro ka ga ba shi da kowa Isma'il nan ba aure ba ku <laughs> a rane wanda ba ba da wasu amfani na eh, sosai to kaga annabi yake samu dabbar da ba ta da yawan nono sai yanka sai ya ka wani halu ina kwamanka da dabbar da ake tatsar nono ake tatsar nono shi yasa musulunci don adalci idan makiyayi zai cire zakar dabbobinsa kar ya cire wanda da shi yake dogara da nono shi yasa annabi ya kunne mu'azu da jabal in ka je karban zakka wa iyyaka wa karra'im amwali wata gida wata mazlum ka ji tsoron Allah ya isa mai Allah ya isa baina laysa baina wa baina la kitab fa zaba a nau'i yanka musu fa aka suka ci min sha daga nama wa min zalika al ko sun ci dabino wa sharibu sun sha ruwa falamma an shabi lokacin da suka koshi to a ce falan ma shabi mana amma ne falan ma an shabi me yasa me yasa na sa an bashi bashi ina ga bashi gobe ku biya lokacin da suka koshi warawau suka koshi da dama da dabino warawau suka ke daga ishi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأ النبي جل أبي بكر وسيرة أبي أبو بكر وعمر وعمر fadila ma huwa alladhi nafsi bi yadihi na rantsa da Allah da raina ga nasa la tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah wallahi za a tambaye ku akan wannan ni'imar ranar kiyama amma a matsayin su na mutanen kirki da suka ci suka aikin kirki Zai maka wanda lana bakwai a su'al an hada na'im su'alu ta'adi tambaya ne na Allah kirga ku ni'ima la su'alu tawbihi wa ta'dib ba tambayar mutaka da azabtawa ba amma duk wanda ya ce ko cikin wajen aikin sabo shi za mu ji su'alu tawbihin wa ta'zir akhrajakum min buyutikum yunwa ya fitar da ku daga gidajen kuma lan tardu ba ku dawo gida ba hatta asabu ku hada ne har kuwa samu wannan ni'ima rawahu muslim sau da ana muna faɗa na daidai Allah ya ba mu dadarsa wasu da gobe sun tuna su Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa